jibiyo na ya kira ne na mali ya ce to fa akwai a ripotin mashi cewa akwai wasu kidnappers wanda na zai iya kasance kidnappers sok amrobats masu fashi in ce an gasu suna wucewa suna shiga jeji nan da nan tare da shi da yan vigilante suka shiga jeji bisu da suka ga jama'an nan suna zuwa sai nan da nan suka bude masu wuta kuma wuta masu karfi shi ne su masu suka afka masu garin haka da uku daga cikin su suka fadi suka mutu CP Yakubu Yunana Babas kenan da ke zama kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na fa ci gaba da tada hankulan jama'a a jihar domin kawo yanzu ma akwai wanda ake garkuwa da shi a alhaji baban guroje da aka sace fiye da makonni uku to amma har yanzu ba sama inda ake da shi ba yayin da kuma aka daina ji daga waɗanda suka yi garkuwa da shi wani aminin sa da ya nemi a sake sunansa ya koma bayyana yadda lamarin ya faru da kuma halin da ake ciki a yanzu dika gida suka kira ne sun ce su ne suka yi garkuwa da rai baba na gangaro jadingo muka yi magana da su muka tattauna mun siriya muka ba su abin da suna bukata yanzu yau kwana goma sa tara ba su saki alaji baba ba muna roge su don allah don annabi su saki alhaji baba sun kira ni da nan ba baba din tun di kamun ba su abin da suna bukata suka kase waya din har yanzu ba su sake kira mu ba su sake alayi baba da motansa ba yanzu muna cikin fargaba iyalinsa da abokanaisa muna cikin fargaba muna roge su su sake alayi baba da motansa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya